العزيز ملكها كل من جلمني ولا قبل ملكها بكيت صبابة حيث إذا سمعت النفس قبل تمتني والعجم مذكر به بها يد للقطاع بدعها وقلت للمتكلمين للمتقدم ما مرجع من أولئك مرة هناك على البركة مرة هناك على البركة amma da zan magana za ka ce shi yana rubutun da da ya ce kawo da aka su ji to ba da ita wani har rana ne amma a fasa cikin da shi ya kawo da shi ta hmm. da haka kaga in mun kare da kakkaru kurmi wani ma da cikin abin da ya baka dalin da zai ajiye ne hakika yadda kuntu na iman na kasance alhali ina bai barci

Hmm? kamar al'aika ba ka haka suna suna kuma ba ka ku ka haka kokanta da wasu saboda kyawun taunin nuna zan taba sauki wannan kulaga ta hawa Ina kawo bayani game da irin abubuwan da aka amai game da wasu mu'amar shi na bautewa amma kuma dan an kari akwai fadala da tsanwani amma a fasance ba ta daɗi. Yaran to ga idan za mu ci wa'annan ka gani wala ba ta ki da na mace da kuka ta ba ba dan da ke karla marka ha gabanin kukanta guda ga wurin da aka ce masa guda shafar sunan ba da na warkar da rayuwa ta kalla tana cin gaba ne ta al'amari walakin sai dai ba ta riga bayan kukan kabilin ta gabani na lallamin ya riga ya matsa mai da shi an yi sai tun da mutum ya faɗa baka cewa wa da na san abubuwan zan a gare shi amma don Allah yana son karatu kan kaza ko da hadin da yake da wahala ko da ba duk kukan da ka kawo suna wani kada mutum ya ce ba ne, na san kuma kowa da guduri ne amma bukatar ka kan bidiyo da ba ta wasan da na ke ba ta kaza da kawai don Allah a ranar da ya tuwa mu goma to kana ce mai wani hukar uzurin da ka ya riga ya faɗa kan jina daga ne ya san ɗaya da fasama da daɗi na. Tonon a fili gare da za a gane yawan ilimi ne da kwaɗi. kaza ne bai sani ba kaza ne kaza na kaza ne kaza na amma duk nan da nan dai to duk uzurin da zai kama mallan sai ya abinci ruwa da ya riga ya haɗai na'am shi ne bakin sai ya baka kaza ne da kuwar amurka ka yi ne kan zo ta su bai ta ba ya da shi sai ya motsa da nau yanzu ba a da lil buka buka kan har kukan da zai yi ba a da lil buka wato wannan abin da ya sami da ta warƙaru suna nini iko rayuwa dai da rayuwa dai ta nuna rajo a bai ba da biya idan kuma da ra'ayi na da ba ka yi da ya zo da albuka kuka ni da ne a kusa nufi amma a karin daren da abu ilmin da ɗan da ya ta tabbata wanda ya gabata kalmar da ya faɗa maka harafi biyu ko guda wannan sanadin kakkai ka samu ilimi ko bi girman ka in za a fara ba da lada yawa shi za a fara ba yi da, irin inda na dan nazo kaga sun nuna cewa ana girgiza mallaman da haka. mai makon kan so ki ko da abin ki da gozo a kai ba an da ke da kasa samu ki ko ba haka wuce ya kamata ko ba a karatu a danka zuwa rai a kai da shi wanda ya mutum da kai ko wanda ya san shi ko ba kowane ɗaya girma kowane ɗaya daraja bai da matsayi ne kowane mahaifi ya da bai da matsayi kaka ne alfarin ilmi da ƙasa wanda duk ana ba ma aka kai a alfariyayya a ga karatun da kuka na fati da wuce imamu na da hali da ina tun hasar da rahawai a bibi kuma da ɗaya a cikin kare amma imamu da hali allah ya wuri da kana hadisi kuma da cikin kai da hadisi kuma da wanda ba a yi ba amma duk haka na annabi muhammad ba ki fara tafiya ta har kamar rahawai na gaba kuma ba Buhari na baya mutane na jirgin